الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين نعم كتاني إذا آه، المخصص المخ... المخصصات ne المخصص المتصل جيد المخصص المتصل المخصص المتصل الاستثناء هكذا يكون طيب يوم شيني درسنا هنا طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد المخصص المتصل أولا الاستثناء والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء بشرط أن يبقى بشرط أن يبقى بشرط أن يبقى من المستثنى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره هذا النوع الأول من المخسر دم بكم تابا مني العام مني العام وند شيني ما أما شيئين ففائدا دفعة بلا حصر sannan zai الخاص الخاص muka alkhas تمييزه بعض الجملة كو بعض أفراد الآن كو تمييز بعض الجملة كو تمييز بعض تمييز بعض أفراد العام وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل تزيش كتكين تفصيل دندن المخصصات المتصلة تندى شن يافد يسوع الجملة المخصص المتصل كمرأة الاستثناء كمرأة الصفة كمرأة البدل ba'd min kull kamar dai da muka ambace su to zai dauke su dai dai kamar al-istisna yayi magana a kansa me hakikatul istisna me sharadin istisna'i ya zanto khas daga afrad al-am shi ne ce wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam wannan shine abin da ke kira al istisna ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam fitar da abinda ba dan istisna'in ba da ya shiga cikin zance fitar da wani abu wanda ba dai shi istisna'i da togaciya ba to da wannan abin ya shiga cikin zance ya shiga cikin hukunci wa inna ma yasihhu bi sharti an yabqa min al mustafna minhu shay sharadin al istisna ya zama al khas shine me an yabqa min al mustafna minhu shay ya zanto an samu ragowa a cikin al mustafna minhu akwai abin da suke kira al mustafna akwai abin da suke kira al-mustasna minhu an gane ko lokacin da kace qara'atu surata إلا الآية الأخيرة منها قرأت السورة إلا الآية الأخيرة منها qara'atu sura wannan zai zama mai am ya shafi surar gaba ɗayanta yani ma tarakta ayatan minha illa wa qad qara'ataha ma tarakta harfan wala kalimatan min as-sura illa wa qad qara'ata biha haka za a fahimta da a ce ka ce qara'atu surata hadha yufidu annaka qara'ata surata kamilatan amma lokacin da ka kawo istisna'i kace illa al-ayata al-akhirata minha sai ayar karshe kaga ba dai illa ɗin nan ba da wannan al'ayatul akhira za ta shiga cikin me asura amma yanzu wannan illa ɗin ita ce ta fitar da me al'ayatul akhira shine ikhraj ma laulahu la dakhala fil kalam la dakhala fil kalam ba dan wannan istisna'in ba da wannan ayar ta shiga cikin me qara'atu surata ta shiga cikin mujmal ma qara'ata lakinna kalam ma ataita bil istisna fa akhraj hadha al istisna hadhihi al ayat al akhira al min sura bi annaka lam taqra biha kun fahimta ko to anan wannan ita ce adatul istisna'i adatul istisna'i na'urar da ita ake yin gaskiya wannan al-mustasna minhu ina fata an fahimta al-mustasna minhu wannan al-mustasna ina fata fahimta sura nan ita ce me domin daga ita ce aka togo me aka togo aya ɗaya ta ba a yi ta ba ayar kuma ita ce aka togo wannan an togo daga cikin ta al-mustasna min kenan wannan kuma shine abin da aka togo ina fata fahimta a ta cikin al'istisna dole akwai me adatul istisna sannan akwai me almustasna minhu sannan kuma akwai me almustasna ka'idar shi ne almustasna shi yake zuwa kafin illa almustasna minhu kai almustasna kuma ya ci ba'da illa shi shikenan ina ji wani abu mai sauki ne almustasna minhu da almustasna almustasna minhu ya ci qabla illa aw ba'da qabla adat al-istisna laka an an taqulu qabla adat al-istisna dan sai shafi illa da ma abinda ba illa ba cikin adawatul istisna tunda ba ɗaya bane ba kawai illa ita ce ummul bab ita ce shugaba a cikin su sannan almustasna ya'ti ba'da adatil istisna yani ya'ti ba'da illa aw ihda adawatil istisna ina fata mun fahimta to wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam fitar da abin da ba dan shi ba ba dan istisna'i ba laulahu adamir fihu ya koma zuwa ga me al istisna' الاستثناء istisna ما ma الاستثناء لدخل في الكلام dakhala أظن هذا واضح وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء يا إن جنت أي استثناء إليه idan a cikin almustasna minhu akwai ragowa ya zanto nan abin da ka toge bai mamaye dukkan anan gurin ba da za ka zo ka ce qara'atu surata illa surata abin nufi ba ka karanta komai ba lannaka ma abqaita shay'an min al-mustasna minhu sharadin istisna'i dole al-mustasna minhu zanto akwai ragowa qara'atu surata illa al-ayat al-akhira kaga abin da ya ragowa ai yafi aya yawa ina fata an fahimta um qara'atu surata al-kautsar illa al-ayata ma'ana na karanta ta gaba ɗaya sai aya ɗaya qara'atu suratal al-kautsar illa al-ayatayn ma'ana me ka karanta a cikin ta aya ɗaya ka karanta don ka ce na karanta ba abin da ya rage sai ba abin da ya rike na karanta sai aya biyu ma'ana ita kuma dama aya uku ce to dole dai a cikin almustasna minhu a samu mai ragowa kare zanto togaciya ta togace komai da kenan to sai suka ce wannan ya zama lagau kenan ba zance bane wannan ka zo ka ce qara'atu suratul baqara illa suratul baqara qara'atu suratul baqara illa suratul baqara ma'ana na karanta surar sai ita ce ban karanta ba ma'ana ya zama mai kenan ya zama abas ya zama allagau kenan suka ce sahibul aqal salim la yantiqu bi hadha kalam lanna <laughs> mafadahu la yajidu shi ina fata an fahimta yasa suka ce baya inganta bi sharti an yabqa min al mustasna minhu shay wa min shartihi na daga cikin sharadin sa shi ne al istisna an yakuna muttasilan bil kalami ya to ya sadu da zance ba za ka so baka ce qara'atu surata shikenan sai mu ci gaba da wani labari can sai ka zo ka ce mana illal ayatul akhirah bai halatta ba dole ka ce mana qara'atu surata illa al-aya yanzu a sami ittisali ina fata an fahimta bi sifa mubashira amma bai halatta ba ka zo ka ce qara'atu surata sai a ci gaba da wani labari da wani zance kila har ka shiga ban daki ka je ka fito bayan kai alwala sai ka zo ka ce mana illa al-ayatul asirata minha wannan ba a karbar sa ina fata an fahimta eh don wannan zai haifar da rigima idan aka karbe shi ah ka iya zuwa ka ce maka bi'ituka هذا المسجل بألف نيرة na sanar maka shi naira dubu daga baya kuma sai ka zo ka ce illa kaza ina fata an fahimta ko istiraitu minka kaza illa kaza daga baya idan ka zo kaga lokacin da ka bani jumlar farko ne zan fahimci zance ya kare idan ka zo ka yi togo daga baya ba lalle bane nan togon ya zanto yana cikin salihina kad yakunu min maslahati wa kad la yakunu min maslahati idan faqad aqbalu bihi wa kad la aqbalu bihi to da haka kenan dole ne istisna'i ya zanto muttasil wa yajuzu taqdimu al-istisna'i ala al-mustasna minhu ya halatta a gabatar da al-istisna ala al-mustasna minhu jumlar da aka saba ganin shine al-mustasna minhu ke me ke fara zuwa sannan al-istisna biyo baya to shine yace ya halatta ka rike da ka gabatar da Eh, ka gabatar da al-istisna sannan al-bastisna minhu ya zanto mutaakhir ya halatta zai zo cikin sharhi ya kawo misalin sa duk da cewa ba karbabbe bane gaba ɗaya mi'atan fil mi'a yawwa um, wa yajuz al-istisna'u min al-jinsi wa min ghairihi ya halatta kai istisna'in abu daga cikin jinsin sa kuma ya halatta kai istisna'i min ghairi jinsi ah lokacin da kace qara'atu surata illa al-ayatu al-akhirata min هذه الآية الأخيرة هل هي من جنس السورة أو لم تكن من جنسها من جنسها كأنا أنا من المستثنى من جنس المستثنى منه كده ina fata mu fahimta to kuma ya juzu an ya kona ka iya ja alqawmu illa farasan gaba ɗaya mutanen sun zo sai doki ɗaya ne bai zo ba halin farasu min jinsil qawm laysa min jinsihim لكن ذات ذلك في اللغة العربية يا لتأتي كان هرشا لا رب شيء متين هكا جاء القوم إلا فرسا جاء القوم إلا كلبهم كاكنا نقول المستثنى لم يكن من جنس المستثنى منه ده في سيسر سكتي ألا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا وإبليس لم يكن من جنس الملائكة لكنه استثنى منهم إذا جاز الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه ومن غير جنس المستثنى منه فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه سنسيتي الاستثناء المتصل إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه سنسيتي مثلا الاستثناء المنقطع فكان مثلا الاستثناء المنقطع أنا هو كينا na wasu zulfiƙi mu sai da za mu walance shi ba za mu karanta a sharhi mu gani to zai da muka duba wannan kitsa din da shi mai alwarakati ya kawo za mu ga cewa masail nawa ne za mu tattauna a kansu dan hasarin masail din yana da kyau ku kalle yadda muka ja bakin na farko dai haqiqatul istisna haqiqatul istisna dan da yace al istisna'u ikhraj ma law lahu ai bayanin sa dai kenan sai me na biyu شرط الاستثناء وبها ba فهمي جواز تقديم جواز تقديم اها كبدا المستثنى على المستثنى منه haka ne ko ba masala ta uku kenan ba sai ya ce mai kun jawad jawad itiyan المستثنى من غير جنس المستثنى منه waɗannan su ne mas'aloli guda hudu an gane ko don lokacin da kace jawaz na jaza an yati min gari shi wa jaza an yati min jinsi hidu abu ɗayan ya kunshe su duka waɗannan kaga ne masail ɗin da gaba ɗaya dun su a cikin nan gudun da idan za mu yi sharhi mu tare hankalinmu akan cewa ga abin da muke so mu fahimta yan wani abu ya karu akan wannan nafila ce amma wannan shine wajibin shine farillar lalle ne mu fahimci waɗannan ababe guda nawa guda hudu a cikin sharhi mu ga yadda zai tunawulin su yanzu a jumlace kawai mun fahimce su a jumlace أما تفاصيلها سوف تأتي واحدة تلو الأخرى سي سي هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء من المخصص نعم من المخصص المتصل وهو الاستثناء وهو لغة مأخوذ من الثني أي العطف والصرف من الثني من الثني أي العطف والصرف تقول ثنيت الحبل أثنيت أثنيت أثنيت أثنيه أثنيه نعم أثنيه إذا عطفت بعضه على بعض وتقول تليته عن الشيء إذا صرفته عنه واصطلاحا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها جميل wannan shine nau'i na farko min al-mukhassis al-muttasil daga cikin abin da ake kira al-mukhassisat al-muttasila wa huwa al-istithna a lugha abin da ake kira da al-istithna yace ma'khudun min as-sani as-sani daga sana yasni saniyan kamar rama yarmi ramyan fi'li limarin sana mudari yasni eh, sani shi shine lankwasa shi ko karkatar da shi eh banjo saniya itfihi yawwa kaga ai sani kenan ismul fa'il dinsa daga sana yasni fa huwa sanin ina fata an fahimta kaga sani saniya itfihi ya zama mansub saboda hali an gane ko wato karkatar da abu an gane ko kudu a cikin larabci zaka ji mutum ya ce sanaitul habla asnihi na karkatar da igiyar ina karkatar da ita ai a ataftu ba'dahu ala ba'd wato na lankwasa sashi akan sashi kamar ina nannade ta haka sanaitul habla ina abin nan dinta ina nannade ta domin a ciki akwai karkatarwa ai tunda ba a miƙe take ba wa taqulu sanaituhu an shay kakan ce a cikin larabci sanaituhu an shay na karkatar da wane daga kaza na hana shi yin kaza idza saraftahu anhu idan ka kawar da shi daga abin daga dai al-istisna dai shine kautarwa kenan domin a nan gurin idan ka ce karatu sura kowa zai fahimci daga gaba ɗaya da kace illal aya yanzu ka kautar da aya ɗaya daga hukuncin alqira'a daga hukuncin as-sura bi akmaliha wannan a lugha kenan wasilahan ikhraj ma laulahu la dakhala fil kalam sai ce bi illa aw ihda akhawatiha lafazin bi illa al jar wal majrur muta'alliqun bi madha muta'alliqun bi ikhraj ikhraju Malam لو له لدخل في الكلام هذا الإخراج bi بماذا بإلا أو إهدى أخواتها domin illa din ita ce ta yi wannan ikhraj din tunda harfi ne istisna'i a abin a da ada ce min adawatul istisna da ita da sauran danginta yanzu mun fahimci istisna'i a lugha da kuma istilah ga misali nan zai kawo وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam asulhu jaizun bainal muslimin ya halatta a yi sulhu tsakanin musulmai wata rigima ta faru akan wani haƙƙi kan wata dukiya kan wani abu da wani yake inkari ko bashin da wani ke bi wani ya manta wani ya yi musu ba shaida ba menene a yi sulhu a ce kai da kake da'awar kana bin shi ɗari biyar shi ya ce baka kawo shaida ba kai kuma ka rantse ka ce ka ba shi kai kuma yanzu ba kaza kai ba kaza haka dai to yanzu kai a kyale abin ya zanto ɗari biyar a madadin naira dubu ɗaya kai ka ba shi ɗari biyar kai kuma ka hakura da kaza ko wani makamancin haka sulhu dai dole dai kowa akwai dan abin da zai hakura da shi bai samu sa duka ba wanda ya da'awar ina banka bashi naira dubu ɗaya mai yake so a bashi cikakke dubu ɗaya ɗinsa wanda kuma ya ce baka bi na shi ko mai yake so a barrantar da zimmarsa to sai zan to da aka tashi yin sulhu za ka ce kai ba shi ɗari biyar kai kuma ka kura ɗari biyar kaga dai dole ne kowa bai samu bukatar sa ta biya gaba ɗaya ba wannan misali ne cikin misalai ka iya samun waɗansu misalai a shiratul amsala don gane da gudanar da sulhu an fahimta ko إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام إلا أو إذا أخواتها من ذلك الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا sai fasulhun da ya haranta halal au a halla haraman ko ya halatta haram to irin wannan sulhun bai halatta ba duk sulhu ya halatta bi sifa amma sai dai idan sulhu ya kunshi tahlil al-haram aw tahrim al-halal wal muslimuna ala shurutihim musulmai za su ci gaba da zuwa akan sharadin su illa shartan harrama halalan aw harrama mahallu shahid istisna'i sai sharadin da ya kasance ya haramta halal ko ya halatta haram to wannan irin sharadin bai halatta ba a ci gaba da wanzuwa a kansa an fahimta ku wato za ku iya yin sharadi wajen wata mu'amala da junanku sai dai idan sharadin ya kunshi tahlilul haram ko tahrimul haram to wannan kuma bai halatta ba ina fata an fahimta na'am wa qawluhu al murad bil إخراج المراد بالإخراج bi بإبطال ما بعد أداة الاستثناء من المعنى الذي قبلها فيخالف ما بعدها ما قبلها فيه فيما تقرر من حكم من حكم مثبت أو منفي. شكرا. يا قال فتو مكرشي ما يمكن في إخراج ديت إخراج ما له لا دخل في الكلام يتي أبينا كنا الإخراج سيني أطرح جيفد أبو بإسقاط ما بعد أداة الاستثناء تهنير جيفد أبين ديبيو باين harful istisna jefar da shi min al-ma'ana allazi qablaha daga ma'anar da take kafin harafin ma'anar da ka tabbatarwa abin da yake kafin istisna ka kore ta daga abin da ya biyo bayan mai istisna to wannan shine abin da ke kira al-istisna din shine ikhraj din ka annaka akhrajtahu kamar dai da muka ce idan ka ce qara'atu surata illa al-ayata al-akhirah anan gurin anta akhrajta surat al-akhira min hukm al-qira'a mimma waqa alayhi al-qira'a haka idan kace ja'a at-tullab illa zaidan anta al-an akhrajta zaidan min majmu'i at-tullab faka'annaka hakamta ala jami'i at-tullabi bil maji' wa akhrajta zaidan min al-maji' fa idan anta nafaita anhu ma athbathahu fil akharin to wannan shine al-istisna at-tarhu al-ikhraj bi isqat ma ba'da adat al-istisna ta hanyar watsar da abin da ya biyo bayan harfin istisna min al-ma'ana alladhi qablaha daga tabbatuwar ma'anan da take kafin harafin istisna fa yukhalifu ma ba'daha ma qablaha sai zanto abin da ya biyo bayan ta ya sabawa abin da yake kafin ta fi ma taqarrara cikin abin da ya tabbata min hukumin musbat na hukunci tabbatacce ina fata an fahimta aw manfi ko ko manfi dan ya iya hukuncin tabbatacce ne lokacin da kace ja'a Abdullah hadha hukumun musbat جاء الطلاب إلا زيدا إذا أثبتت المجيء لجميع الطلاب ونفيته عن زيد domin ja tullab jumla ce musbata tabbatacciya amma idan ka ma ja tullabu illa zaidan a nan gurin nafait almaji an tullab wa asbatahu li zaidan wadu da'iman hukuncin da yake kafin illa ya sha amman da hukuncin da yake bayanta idan gurin abin da yake kafin illa tabbatarwa ne to sai ka kawo illa to abin da ya bi bayanta menene korewa ne idan abin da jaka kafi illa korewa ne to abin da ya biyo bayan ta menene ya zama tabbatarwa ne kenan to wannan shine al-ikhraj din wa qawluhu wa qawluhu ma laulahu الضمير عائد على الإخراج مم. أي لولا ذلك الإخراج موجود مم. وقوله لدخل في الكلام أي دخل لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق لدخل ذلك المخرج المخرج أبن لأك في تركنا لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق انه جاء القوم الا زيدا فلولا الاستثناء لدخل زيد في حكم الكلام السابق وصدق عليه المجيء يتي ديتي دخل في الكلام أي اللي دخل ذلك المخرج ده شيوانا أبن ده أكفتر وهي الآية الأخيرة كما مثلنا أو زيد كما مثلنا في مثال آخر لدخل ذلك المخرج wannan abin da aka fitar ba dan istisna'i ba ba dan ikhraji ba to da ya shiga fi hukumil kalam a cikin hukuncin zancen asabiq da ya wuce na hauja alqawmu illa zaidan falawla al-istisna la dakhala zaidan la dakhala zaidun fi hukumil kalam asabiq wa saduqa alayhi al to shi ma da ya gaskata akan sa cewa ya zo to amma al'an lam yasduq alayhi annahu ja li anna illa akhrajat akhrajathu eh وقول لا إلا أو إحدى أخواتها هذا قيد لإخراج المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والصفة لأن تعريف المصنف يصدق عليها ولعل المؤلف سكت عن هذا القيد لظهوره والله أعلم yace da muka ce bi illa kaga shi a cikin sharhi ne amma shi mai littafi kawai abin da yace ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam amma shi a cikin sharhi sai ce ikhraju ma law lahu la dakala fil kalam bi illa aw ihda akhawatiha wato yuridu an yaqul inna ma tahaqqa hadha al ikhraj bi illa wa hiya harf al istithna aw ihda akhawatiha min huruf al istithna aw min adawat al istithna min adawat al istithna da a cikin adawat al istithna akwai abin da yake fi'ili ne kamar yadda aka san shi a nahawanci da haka sai mu ce adawat al istithna dan idan mun ce ada dakala fi zalika al harf wa wal fi'l da kowanne sunan shi a da ina fata an fahimta wato kamar yana so ce ni a cikin sharhi na ga ya kamata ya nuna al-ikhraj din nan fala ya tahaqqaq dole sai da me sai bi wujud illa aw ihda akhawatiha amma shi mai littafi bai ambace shi ba kawai sai ya ce ikhraj ma law lahu la dakhala fil kalam an gane ko shi bai ce bi illa aw ihda akhawatiha bane na kara kamar saboda me yace wa qawluna bi illa aw ihda akhawatiha hadha qaidul li ikhraj al mukhassisat al muttasilat al ukhra dan da wannan ne zaka bambance wannan al-istisna daga sauran al-mukhassisat al-muttasilat al-muttasila sauran ka sharti kaman kaman sharadi ai shi ma israju ma lahu da dakala fil kalam ne amma hal huwa bi illa a shi kawo illa cewa bi illa ya fitar da me الشرط يا فتد الصفة ده تورنسو لأن تعريف المصنف يصدق عليها تعريف أن المصنف lokacin da yace ikhraji ma law lahu la dakhala fil kalam yayi shiru to ai ko da sharadi ne ma haka zamu ce ko da sifa ce ma haka zamu ce daga cikin ragowar al-mukhassisat al-muttasila amma in mun ƙara kalmar bi illa ai da aka wace hato wannan ya nuna al-istisna kawai muke nufi bayanin sharadi zai zo nan gaba bayanin sifa zai zo nan gaba ina jin ko fahimta wala alla al-mu'allifa sakata an hadha al-qaid mai yau abin da yasa ya shiru bai kawo wannan kaidin ba li zuhurihi dan abu ne a fili kowa ya san cewa tunda ya ce al istisna'u ya ai dukkan wanda ya karatu ya san cewa al istisna'u la yakunu illa bi ada sawa'un zukrat aw lam tuzkar fal adatu mawjudatun fil istisna lidhalika lam yastaghil fi dhikriha lam yastaghil bi dhikriha aha واعلم أن المعنى اللغوي للاستسلام متحقق في المعنى متحقق متحقق في المعنى الاصطلاحي لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه كسني سوى معنى آه، لغه الاستثناء tabbatacciya ce a cikin ma'anar al-istilah domin mun ce a lugar larabci al-istisna daga menene sana yasli وهو صرف يصرف صرف الشيء عن قصده صرف الشيء عن جهته صرف الشيء عن ما هو عليه wannan shine hakikanin sa lugha yace to wannan ma'anar ta lugha ba ta nesa da ma'anata al-istilah saboda me لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه domin shi almustasna kamar an kautar da shi ne ta yaya aka kautar da shi bi ikhrajihi ta hanyar fitar da shi min hukm al mustasna minhu daga hukuncin al mustasna minhu tunda muka ce idza kana al mustasna minhu musbatan kana al mustasna manfiyan wa idza kana al mustasna minhu manfiyan kana al mustasna musbatan ma'ana kaga an kautar da shi daga me hukuncinsa aw li annahu masrufun an hukm al mustasna minhu ko ka iya cewa li annahu masrufun abin kautarwa ne daga hukuncin al mustasna minhu نعم والاستثناء له شروط منها اولا ان يبقى من المستثنى منه شيء فان يقول له على علي yanzu idan kullum rike ne mun riga mun gama da wannan almas'alatul ula haka ne ko yanzu yayi intikali zuwa ga almas'alatul thaniya shartul istisna eh فأن يقول له علي عشرة إلا خمسة فيلزمه خمسة فإن قال له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء بالإجماع كما نقله الرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى بإفضائه إلى العبد وقوله نقضا كليا للكلام إلا في قول شاذ وإذا بطل الاستثناء لزمت العشرة لزمت العشرة كلها. تو الاستثناء. نفركو an yi buƙa min al-mustasna minhu shay dole a samu ragowa cikin me al-mustasna minhu kamar yadda muka ambata fa in qala lahu fa in qala idan mutum yazo wajen magana yace ka an yi kula ka mutum ka yazo ce lahu alayya asharatun illa khamsa a yana da dirhami goma kai kaina sai biyar to ya tabbatar da kansa lokacin nan goma sai dai biyar kaga ya istisna'in me biyar daga cikin goma yanzu ya tabbatar da kansa hukuncin biyar kenan فيلزمه خمسة يلزم تيش دولة بياكي بيرتن ده إيترافي لسو فإن قال إن دا زي زوتي له علي أشرة إلا أشرة <laughs> بطل الاستثناء فإن استثناء دين يضم باطل كما نقله الرازي كما يدعى الإمام الرازي يفدا في المحصول أتكل لتافي انسان يصنع المحصول لتافي لنا أصول الفك وابن الحاجب هكا ابن الحاجب يعتبر أن المسألة في مختصر المنتهى أتكلم مختصر المنتهى li ifda'ihi kuma sun ce wannan din ya zama batil saboda me li ifda'ihi ila al-abad dan zuwa ga wasa ya zama wargi kenan sai lahu alayya asharatan illa ashara ya zama wasa kawan baka ce komai ba da shi da suru a rasa daya ya zama abad wa kuma dan kasancewarsa naqaban kulli lil kalam warware zance ne ba abinda ka gina a cikin zance illa fi sai a kauli wanda yake shaz karkataccen zance wanda waɗansu suka ce wa ya halatta wannan istisna'in wa huwa qaulun shaz amma alaihi al-jumhur wa idza batala al-istisna lazimathu al-ashratu kulluha idan har yace lahu alayya ashratun illa ashratun sai mu ce abinda kake so ka tabbatar mana kana da cikakken goma a kanka tunda al-istisna din ka istisna'i ne batil idan al'an nadakta bil ashra thumma ataita ba'daha bi istisna'in batil fa nahnu al'an nulzimuka bil ashara domin lokacin da kace lahu alayya asharatun ka tabbatar da goma ko shakka babu ya rage istisna'in da zaka kawo ko sahihi ko batil idan ka kawo batil to kaga mu dai mun tabbatar da goma kanka ba ruwan mu da istisna'inka idan ka kawo sahihi to shikenan lahu alayya asharatun illa khamsa shikenan lahu alayya asharatun illa wahida lazimaka tis'a lahu alayya asharatun illa thalatha lazimaka kam sab'a له علي عشرة إلا عشرة لازمك العشرة بكاملها لأن الاستثناء باطل هنا فاتنكم فهمت نعم أما إذا استثنى الأكثر كأن يقول له علي عشرة إلا ستة ففيه خلاف فأكثر الأصوليين على الجواز ورجعه الشوكاني ومنعه آخرون منهم الإمام أحمد وأصحابه وهو قول للشافعي وهذا الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من عدد أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصيب الاستثناء الأكثر أو الكل ومنه قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو قال أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن الجميع أغنياء انتهى الاستثناء ولم يعطوا شيئا جميل ga wata mas'alar duk dai a cikin sharadin istisna'in ne sharhi ne amma idza istasna al-aksar ka an yaqula lahu alayya ashara illa sitta mutum ne istisna'in abin da shi yafi yawa sama da abin da ya tabbatar lahu alayya asharatan illa sitta me ya lazunce shi yanzu arba'a هو استثنى الأكثر هل هو مقبول ففيه خلاف wannan malamai sun yi sabani a kansa fa akthar al usuliyin ala al jawaz da yawa daga cikin malaman usul da suke suna ganin hakan ya halatta wa rajjahu ash-shawkani al imam ash-shawkani ya ce wannan zance ne rajih yani jaza laka an tastasni al akthar ina fata mu fahimta wa mana'ahu akharun waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a su ba su yadda ba daga cikin wanda suka ce ba su yadda ba min habu wa imam ahmad dan hanbal da mutanen mazhabarsa wa huwa qawlun li shafi'i ɗaya ne daga cikin zantuka da ake jingina shi zuwa ga mazhabin imam shafi'i wa hadha khilaf fi ma idza kana al istisna'u min adad amma wannan sabanin fa sun yi shi ne idan istisna'in da aka yi na iyakance istisna'in adadi ne ba sifa ba ina fada an fahimta adadi kamar misali dirhami goma dirhami ɗari dirhami tamanin wannan duk ne a adad ne na wannan darahim a adad liddarahim idan ka zo ka ce lahu alayya mi'atu dirhamin illa sittin yanzu ka tabbatar kanka nawa kenan arba'in ka tabbatar kanka to kaga abinda ka fitar ya fi me wanda ka tabbatar yawa to a irin wannan ne suka ce ba su yadda ba su wanda suka ce ba su yadda ba cewa suka yi in dai abu adadi ne bai kamata ba kai istisna'in abin da fi yawa kullum ka yi istisna'i ne na me alaƙal aqal kullum yakan zanto istisna'ul al'aƙal min al ne ka fito da wani abu ɗan kaɗan daga cikin abin da ya fi yawa amma ba za ka fito da abin da ya fi yawa ba sauran ya zama me ya zama kaɗan amma su su shokani suna ganin babu wani laifi ka iya yin haka wanda suka hana su kuma sun kalla in dai adadi ne ba su yadda ba amma idan kana al istisna'u min sifa amma idan istisna'i ne na sifa ba wai adadi ba fa yasihhu istisna'u al-aktsari aw al-kull to wannan ya halatta kai istisna'in abin da yafi yawa inda sifa ce ba adadi ba ya halatta ma kai istisna'in duka wa minhu na daga cikin wannan misalin fadin Allah ta'ala dangane da iblis lokacin da yake wa iblis magana yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su illa man aka min al-ghawin sai waɗanda suka bi ka cikin halakakku amma bayi na tatattun bayi baka da saifara akan su haka Allah ce da iblis to kaga nan gurin Allah yayi istisna me al-ghawin min majmu'il ibad illa man ittaba'aka min al-ghawin to nan gurin abin da suke so su ce yakanin al-ghawun da kuma ghairul ghawin min al-ibad ayyuhuma aktharu adadan al-ghawun <laughs> wa antu bi aktharu man fil ard yudilluka an sabilillah gashi ma kawo wa ma aktharu an-nas walau har su ne fastasna al-gawina sai aka yi to gafiyar al daga cikin majmu'ul ibad cikin inna ibadi sai aka ce illa man tabaka min al-gawin wa hum min ghayrihim su ko al'gawun sun fi yawa sun fi wanda ba gawi ba yawa bi dalil qawlihi ta'ala wa ma aktharu nasi walau har Allah ya ce aktharu nasi ma hum bi mu'minin kaga ashe su suka fi yawa kaga wannan hujja ce akan cewa a iyan al-istisna wal akthar min al min al-aqal فيكون المستثنى أكثر عددا من المستثنى منه أما سكت وانا من حيث الصفة لا من حيث العدد domin alhiwaya din ai sifa ce kamar yadda kuma al'iman kuma ita ma menene sifa ce aha haka yace walau qala wannan kaga an yi al-istisna wal akthar min al haka da mutum zai ce a cikin zantansa a'ati man fil baiti illa al-aghniya wannan dukiyar raba ta ga dukkan wanda suke cikin gidan nan sai mawadata wanda yake shi karka ba shi amma duk wanda yake cikin gidan nan ba shi illa al-aghniya sai mawadata fa tabayyana anna al-jami'a azaniya sai aka bincika gidan sai aka kowa shi ne to anan za a ba su kaga na istisna'ul kulli min al-kulli kenan <laughs> ina fatan fahimta amma nan gurin shi ma min haisu sifa ne domin algaina din ai menene sifa ne ba adadi na mutane ba sai ce fa tabayyana anna al-jami'a aghniya sahal istisna wa lam yu'ta shay'an kaga ba za a ba kowa komai ba ina fata an fahimta a kenan jawazul jawazu istisna'il aksari min al aqal qala bihi ba'd al ulama sawa'un kana adadan aw sifatan amma jawaz استثناء الأكثر أو الكل من الأقل أكثر من الأقل أو الكل من الكل فهذا قال به جميع العلماء إذا كان صفة في العدد اختلفوا وفي الصفة اتفقوا ina ba da kun da to da kyau kaga wannan yana cikin shartul istisna sai me أما الاستثناء وأقل من من أما استثناء أقل نعم أقل من النصف فهو جائز بالإجماع نقله الشوكاني في الإرشاد وأما الاستثناء النصف ففيه الخلاف والصحيح الجواز كالمثال المتقدم وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية والراجح عند الحنابلة أما استثناء أقل من النصف idan mutum yi istisnayin abin da bai kai rabi ba fa hada jaizun bil ijma abin da bai kai rabi ba kai istisnayin sa ah lokacin da ka zo ka sami aya ai sura mai aya biyar kace qara'atu surata illa al ayata hadha alladhi istasnaytahu hal balagha nisf la huwa aqallu min an-nisf yace fa hada jaizun inda jami'ul ulama istisna aqallu min an-nisf wannan ya halatta a wurin dukkan malamai نقله الشوكاني في الإرشاد تكلمت في إرشاد الفحول كده وأما استثناء النصف سورة من آية قومة كتير قرأت السورة إلا خمس آيات هنا فتام فهمت كاي كاي استثناء من النصف يتي ففيه الخلاف أي أيوة ثاباني سينيالة كوبي هلتبا والصحيح الجواز sahihin zance shine ya halatta kal misalin mutaqaddim dan misali ya gabata cewa ya halatta kace lahu alayhi ashratun illa khamsa ka ganin gurin istisna ta nis fa hada jaiz wa huwa qaulul jumhur magana ce ta mafiya rinjayen malamai min shafi'iyya wal malikiyya wal hanafiyya wal rajih inda al hanabila kuma shine rajihin zance a wurin al hanabila yani da zalaka an tastasni an nisf وجاز لك أن تستثني إذن استثناء النسبي هذا على قول الأكثر على قول الأكثرية من العلماء أما استثناء أقل من النسب هذا بالإجماع جاز لك أن تستثني أقل من النسب فهذا بالإجماع أما النصف فهذا على رأي الجمهور من العلماء إيه؟ الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما الاول أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة بأن يقول أعتق أعتق عبيدي إلا سعيدا والثاني أن يحصل فاصل اضطراري كالعفاف والسعال ونحوهما فيحكم فيحكم له فيحكم له بالاتصال ويسمى الاستثناء وعلى هذا فإن حصل فاصل فاصل بينهما من سكوت أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال يوم فتح مكة يوم فتح يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعبد لا يعضد لا شوكه ولا يختلي ولا يختلى ولا يختلى ولا يختلى خلاه ولا يقتلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إن الإذخر فإنه لقيلهم لقيلهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر وهذا قول قول وجيه لقوة دليله كما ترى yace sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na al-istisna mun samu dai sharadin farko shine me an yabqa min al-mustasna minhu yabqa min al-mustasna minhu shay to kaga kalmar shay <laughs> mujmal ne ya iya zawa shay'un huwa nisfun min al-mustasna shay'un huwa aqallu min an-nisf shay'un huwa akthar min al-nisf <laughs> kaga kalmar shay duk ta abin nan sa to amma a cikin sharhi kaga ya mana tafasil aina tafaqu wa aina ikhtalafu wa shartu thani min shurut al-istithna an yakuna muttasilan bil kalam idan to a haɗe yake da zance in ma hakikatan ko dai a hakikance gashi au hukuman ko hukunci fal awwal idan kana son al-ittisalu al-ittisalu hakikatan shine an yakuna al-mustasna aqiba al-mustasna minhu mubasharatan mutum ya kawo al-mustasna daga kawo mustasna minhu ya zai kawo mai المستثنى مباشرة كيف بأن يقول اعتق أبيدي ka ‘yantar da bayina gaba ɗaya illa sa'idan sai sa'idu ina fata an fahimta a a tik ibadi ‘yantar da bayina illa sa'idan sai sa'idu ne kaɗai ba za ka ‘yantar ba kaga nan gudu na a a tik abidi sai ce mai illa ta ga zo mai mubasharatan domin a ta kayi utiku sannan ana kan cewa ma a taka ya tiku itkan al itku eh, haka da jumlar take ina jin tana zuwa da sida biyu na manta gaskiya ma ina kyautar san haka ne idan muka dauke ta a ataka ya tiku ya zama me itik abidi illa sa'idan idan mun dauka daga a ataka yu utiku itakan to kaga a atik abidi kenan an gane ku illa sa'idan sai dai sa'idu ma duba ta insha Allah daga nan kafin da sai na gaba kila mu ga wani wajahi ne ko wanne ne bidiyo ne kuskure wasani na biyu wato shine wato me kenan ba hakikatan ba al-ittisalu hukuman ba hakikatan ba an yi hasula fasilin itsirari ya zanto an samu wani abu da ya rabe tsakanin ambatan almustasna min da ambatan almustasna a samu fasil wani abu da ya rabe su da juna amma ittirariyun bisa ga tilas ba bisa ga zaɓi ba kal'uta kamar atishawa ka ce da shi khuz jami'a kutubi kafin ka karasa sai atishawa ta kama ka kai atishawa biyu ko uku a jere sai ka ce illa fatahal halbari <laughs> ba ka gaba atishawa to ka nan an samu fasil kaga nan gurin muttasil ne hukuman limaza li'annaka maktarta an taqifa min al-kalam wa innama asbahta mutarran ila qata'il kalam ina fata an fahimta fasil itirazi kenan kal uta daga atasa ya atisu daidai da daraba yadribu ko atasa ya atusu mudari din ya halatta kace ya atisu ko kace ya atusu al utas shine hakikanin kalmar kaga zaka ji an sana cewa ata ko da laraba ma amma kuskure ne utas shine daidai al utas kamar atishawa an gane ko wasu'al da tari shine as-su'al bil ayn kaga amfani fitar da makarzul huruf wanda baya iya bambance tsakanin ainun da alhamza kaga da su'al da su'al duk ɗaya ne a wajen sa wato da tambaya da tari duk ɗaya ne kenan wa ma da makamantansu fa yahkum fa yuhkamu lahu bil ittisal to anan sai a sai a dauka cewa muttasil ne wannan istisna'i din an gane ko li'anna hadha al-fasil idrariyun laysa min ikhtiyarihi huwa kun gane ai wa yasihhu al-istisna sai ya zanto istisna'in sa ya zama karbabbe ina fata an fahimta ka ce lahu alayya asharatu darahim kafin ka ce illa khamsa sai tari ya kama ka da ka gama tari sai ka ce illa khamsa to daidai yake da wanda ya ce illa khamsa din a hade illa an hadha ittasalun haqiqatan wa hadha ittisalun hukuman fa hunaka al-ittisal al-haqiqi fa hunaka al-ittisal al-hukmi an gane ku. to wa ala hadha fa in fasala fasilun bainahuma min sukutin to ta haka idan an sami wani abu da ya rabe tsakanin almustasna wal mustasna minhu min sukutin shuru kawai mutum yayi au kalamin ko ya shiga wani zance daban batal istisna'u indal jumhur to in ka ya zama a rushe ka zo ka ce lahu alayya ashratu dirahim sai da Allah wani an tashi da karatu ina son zaka raka ni kasuwa zamu je mu dawo sai ka ce illa khamsa sai mu ce wannan istisna batil li'annaka fasalta bainahuma biduni darura فما دمت فصلت فهذا الاستثناء غير صحيح لأن من حكم الاستثناء أن يكون متصلا فهذا الاتصال إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما وأنت إذا فصلت بينهما فاستثناؤك غير مقبول إن فدام فهمت ويأتي له علي عشرة الدراهم كو سيشرو كان سيد أكاديما بأي منتي إيكو بيسيتي إلا خمسة كاكسي ما أنسى مفاصل من سكوت سكت عن الكلام بدون حاجة بدون أن يكون مضطرا إلى ذلك kun gane a to wannan ai ba istisna'i bane ba ba istisna'i bane ba dan mai istisna'i dama ya san me zai faɗa kafin ya faɗa daga baya zo istisna'i da haka ba za ka kawo wannan ba a wannan don mantuwa a cikin zance kai tuntuɓin harshe hukuncin ta daban wannan za ta shiga cikin waɗansu ka'idojin ne na malamai wajen al'ibra bil maqasid la bil alfaz zantanka abinda ake maka isharar da shi shine me abinda ka niyyata ba abinda ka furta ba dan a cikin furci a iya samun me kuskure eh kana son ka ce lahu alayya ashara sai ka ce lahu alayya mi'a kuma shi kansa ya san ashara din ne to anan gurin sai mu ce tunda ka ce lahu alayya mi'a dole sai ka bashi Eh, wannan sabqul lisan ne wannan haza sabqul lisan to wannan ya shiga cikin babin al'ibra bil maqasid la bil alfaz ko al-umur bi maqasidiha wannan qaida ce ita ko fiqhiyya al-umur bi maqasidiha ma'ana da innamal a'mal <laughs> bin niyyat kaga ibada ne <laughs> mutum zai iya sabul da baka yi saki bayan baya nufin sa zai wuce matarsa ta saku idan ya zo ce wallahi tallahi ni ba saki nake nufi ba kawai sabul da baka ne dole mu tabbatar masa da matarsa tamam al'umur bi maqasidiha ma dama huwa lam yanwi talaq fala lam yanwi talaq fala tarattabu alayhi hukum talaq wa niyatu sai mu ce hisabu huwa lillahi ta'ala dai idan ƙarya yi kuma wannan shi da Allah ya sani amma mu na hukumu bil zahir a zahiri ya tabbatar mana cewa kuskure yi shikenan zawjatuka baqiyatun fi ismatik wa anta mas'ulun amama Allah ta'ala sawa'un kunta sadiqan aw kunta kadiban fa hadha ma ya'nika anta لكن na نقول bi zahir ina fata وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سكوت أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا وقيل أو نكون أكثر يصح مع السكوت يا هلتا كودا إذا متن يشلو إجواء نهي استثنائي أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا كو أنت dan فاصل أما amma a cikin ديني kamar yazo ce lahu alayya ashratu dirahim mimma akhadtuhu minhu daynan fi yawmi kaza wa kaza wa kaza kaga duk wannan zance bura ɗaya ne sai ce illa khamsa daga ƙarshe ina fata an fahimta kaga an samu fasil bainal mustasna an samu wata jumla mu'tarada tawila <laughs> kullu ta haqi umur muta'alliqa bi hadha bi hadha al-haqq to wannan sai a ce karbabbe ne kenan to wanda suka faɗi wannan wasu dalla haula bi hadith ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabi'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ta da amince tabbata gare shi qala yawma fatihi makka ya faɗa a ranar ne bude makka yace inna hadhal balada harramahu allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari ubangiji ya sanya masa alfarma tun ranar da ya halitta sama da ƙasa alfarmar makka take rubuce a hukunce ashe jami'ul adiyan jami'ul rusul jami'ul anbiya ja'u bi tahrimi makka sun zo da bayyana alfarman makka cewa gani da alfarma ba wai sai a da manzon Allah kadai ba tunda yace tun daga ranar da Allah ya halitta mai da kasai to zai faɗo alfarmar ko wani bangare na alfarmar la yu'dadu shauku ba a sare kaya da ta fito a cikin garin makka bishiya mai kaya kamar su adowa kamar su magariya ba za a sare ta ba tunda tana cikin kewayen hurumi wala yuktala khalahu ba a yanke ciyayin makka in dai kana cikin kewayen harbin makka ko ciyawa to idan ya zanto bishiya mai kaya ba za a sare ta ba ba za a datse ta ba za a sare ta ba ciyawa ba za a yanke ta ba ina ba an fahimta bai halatta ba a yi ciyawa a kewayen hurumin makka ka ko wani kewaye ne da ya kai wajen mil shida ko sama da haka mil shida wajen kilomita nawa kenan duk yana da wannan hurumi shine ake kira alharam wanda ba shi ba ake kiransa alhillu wannan kewayen to don ya zan ciyawar wajen bai halatta a yanke ta ba itaciya mai kaya bai halatta a sare ta dole a barta saboda tana cikin wannan kawai dan alfarmar wurin ita ma ta tabbatar mata da alfarmar ka ketare mata iyaka to ina ga dan adam kace zaka shigan masa haƙƙinsa a wannan wurin ko jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa idan ba gane zahilcin mutanen mu da wai ba za su yi zina ba sai sun je maka da rashin mutunci ba za su yi sata da yankan aljihu ba sai maka akwai agent da za su ɗauki ɗan yankan aljihu sun san ɗan yankan aljihu ne su yi masa ticket su yi masa visa su biya masa ya tafi daidai da yankan aljihu ya biya su da riyal su sun yi masa wannan hidimar da naira a nan kano akwai wanda za su ɗauki karuwa sun san karuwa za ta yi su yi masa duk wannan hidimar da visa da komai ta tafi idan ta je ta yi karuwanci ta biya su duk wannan kuma idan zo ana bolidi su ne suke huce a gaba su ne masoya annabi <laughs> ka sa da suke a garin nan ba ka karbi suke ci da ka ga wani mutum ka san ba ruwan shi da annabi fa amma ya wuce gaba kawai ya uwa da makarbiya duk waɗannan masoya annabi ne ya zo masoya waliyan Allah dan Allah mana fatahi Allah kawo tarakki ana waɗansu kalmomi haka <laughs> na rufa mana asiri lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana kaga anan ya nuna haramcin yanke kowace ciyawa a hurumin makka ko ba gane ba fa qala al-abbas sai abbas bafan annabi yace da annabi din illa al ya manzon Allah sai dai ciyawar izkhir a toga ce mana ita kam a ba mu dama mu yanka fa innahu liqainihim dan makera sukan yi amfani da ita wajen hura wuta ina fata an fahimta tana da saurin kama wuta ta yadda za a samu garoshi a yi menene a yi kira illa al sai dai ciyawar izkir ya manzan Allah da a kyale mana ita fa inna hali fa innahu liqainihim don makera suna amfani da ta alqain wato makeri kenan wa buyutihim kuma da ita suke yin rufin gidajensu wato idan sun sanya azara ko sun sanya itace sai su kawo wannan ciyawar ta al'izkir su sa sannan sai su tsora kasa a sama to idan aka hana su yanka a ina za su yi su samo abin da za su yi rufin gidajensu da abba zai faɗi wannan kamar yana nema ne daga wajen manzo Allah sai manzo Allah ce illal izhir eh sai siyawar al izhir mahallu shahar cikin hadisin anan gurin an samu me al fasil bain al mustasna wal mustasna minhu inda a can gurin manzon Allah da yi jumlar sa yace la yu'dadu shawquhu wa la yuqtala khalahu ya kare zantan sa yayi shiru sai abba ne ce a a manzon Allah al izhir na amfani shi sai manzo Allah ce illal izhir kaga an samu fasil amma tare da haka kuma an tabbatar da wannan hukuncin sai ce wa haza kaulun wajihun wannan kan zance ne wanda yake daidai li quwwati dalilihi saboda karfin dalilin sa kamata ra kamar yadda kai mai karatu kake iya gani ina ga sai mu takaita a haka saboda masu karatun safi a makaranta insha Allah safi ne zuwa sai mu dora to yanda yanda eh mun gama na biyu an gama shi na biyu ko to ala kulli hal um, abin da nake so in ce shine um, wato kullum darasi abin da yake sa zauna muzakara ina ƙara jaddada muku muhimmancin muzakara muhimmancin muzakara yana da muhimmanci sosai da sosai duk lokacin da mutum ya koma ya ta ya bibita zai kyau sosai da sosai Allah mana gaman ka to shi kenan sai mu takaita kan haka saboda lokacin karatu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa